Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya saurari mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin eh, daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a yau Asabar 14 ga watan Satumba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Hadiza wata fashewa da gobara sun auku a wani babban kamfanin sarrafa man kasar Saudiya da ake kira Aramco a gabashin kasar a cewar wata tashar tauraron dan adam mallakar kasar Saudiya yau Asabar ba tare da bayyana dalilin fashewar ba. Wata tawagar wakilan 'yan kungiyar Taliban sun je birnin Moscow sun kuma tattauna da jama'an Rasha jiya jama'a mako daya bayan da kwatsam Amurka ta soke wata tattaunawar sulhu da kungiyar mayakan akan kasancewar dakaran Amurka a Afghanistan. Shugabannin Sudan ta kudu da Sudan sun amince su bude yankunan da ke iyakar kasashen biyu a kokarin da suke yi na bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma kai da kuman jama'a ba tare da wani shinge ba. Kanin labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da wakilinmu na murya Amurka baban Babangida Jibrin ya yi da wani masanin tattalin arziki a kan ƙarin harajin VAT na masu hannu da shuni. Baya ga haka har ila yau a Nigeria wani bincike da hukumar yaƙi da cutar ganjamau eh, wato AIDS ta yi ya nuna cewa akwai mutane dubu ɗari biyar da ke ɗauke da ƙwayar cutar amma kuma ba sa shan magani. Sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Garba zai gabatar duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wata fashewa da gobara sun auku a wani babban kamfanin sarrafa man kasar Saudiya da ake kira Aramco a gabashin kasar a cewar wata tashar tauraron dan adam mallakar Saudiya yau Asabar ba tare da bayyana dalilin fashewar ba. An ji karar harban bindiga a wasu hotunan bidiyo na yanar gizo da aka dauka daga Bokyak da ke kusa da lardin Damam a gabashin kasar. An ga hayaki ya turnake wurin kuma wuta na ta ci daga nesa. Nan take dai kafafen yada labaran Saudi Arabia ba su ba da rahoton aukuwar lamarin ba. Dama a baya 'yan bindiga sun sha auna kamfanin. 'Yan kungiyar Alka'ida sun dauki alhakin wani yunkuri na 'yan harin kunar bakin wake na kai farmaki a kan kamfanin man a shekarar 2006 amma suka gaza. Bukiyak dai na arewa maso gabashin Riyadh babban birnin kasar Saudiya da tazarar kusan kilomita 330. Wata tawagar wakilan 'yan kungiyar Taliban sun je birnin Moscow sun kuma tattauna da jami'an Rasha jiya Juma'a mako ɗaya bayan da kwatsam Amurka ta soke wata tattaunawar sulhu da kungiyar mayakan akan kasancewar dakaran Amurka a Afghanistan. Kafafen yada labaran Rasha sun ambaci wani mai magana da yawon 'yan kungiyar Taliban ta fannin harkokin siyasa, Suhail Shahin, yana cewa tawagar wakilansa sun gana da jakadan shugaban Rasha a Afghanistan, wato Zamir Kabulov, kuma sun tattauna akan abubuwan da ke faruwa kwanan nan game da ganawar samar da zaman lafiya a Afghanistan. Jagoran zaman shawarwarin kungiyar Taliban, Shar Muhammad Abbas Taniksai, wanda shi ke jagorantar wakilan mayakan ya faɗawa gidan talabijin ɗin Russia Today cewa tawagarsa ta shirya yarjejeniya a hukumance da wakilan Amurka da ɓangarorin biyu da kata ƙasar da ta ɗauki nauyin tattaunawar ta kuma shiga tsakani suna cikin shirin bikin sanya wa yarjejeniyar hannu abin mamaki kawai sai Trump ya soke tattaunawar. Karon farko kenan da stanic sai ya bayyana wa jama'a wasu abubuwa game da yarjejeniyar da suka so su cimma akan kawo ƙarshen yakin Afghanistan, yaƙi mafi tsawo da Amurka ta shiga a wata ƙasa. Shugabannin Sudan ta kudu da Sudan sun amince su buɗe yankunan da ke iyakar ƙasashen biyu a ƙoƙarin da suke yi na bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma kai da koman jama'a ba tare da wani shinge ba. yarjejeniyar tsakanin sabon prime minister sudan abdullah hamdok da shugaban sudan ta kudu salva kiir da aka cimma da yammacin ranar alhamis tana da muhimmanci saboda yawancin yankunan da ke bakin iyakar kasashen na rufe Mataimakin ministan harkokin wajen Sudan ta kudu, Deng dao-deng ya ce shi da ministan harkokin wajen Sudan, Asma Muhammad Abdallah, sun taɓo batun yankin Abyei da ake sarrafa mai da kuma ake takaddama a kansa a ganawar da suka yi. Deng Dao ya faɗi cewa Hamdok ya kuma gana da shugabannin ƙungiyoyin mayakan Sudan da yawa a birnin Juba a lokacin ziyararsa ta kwanaki biyu da ya kammala jiya jama'a. Ya kuma jaddada aniyar gwamnatinsa ta kawo ƙarshen faɗin da ake yi da ƙungiyoyin mayakan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan Ƙasar Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗin cewa matakan da Indiya ta ɗauka kwanan nan akan yankin Kashmir da ake takaddama a kansa zai janyo tsatsauran ra'ayi a tsakanin musulmin da ke Indiya da kuma a faɗin duniya. Idan ka nuna wa mutane wariya ka kuma kai su bango sai su zama masu tsatsauran ra'ayi a cewar Khan jiya jama'a a lokacin da yake jawabi a wani taron gangami inda dubban jama'a suka taru a Muzaffarabad babban birnin mulkin Pakistan. pakistan a kashmir a kaikaice ya kuma caccaki wasu gwamnatocin musulmai da suka goyi bayan matakan indiya a kashmir a fili koma ba su fito fili sun ce wani abu ba kwata-kwata yankin kashmir shi ne kaɗai indiya take da shi inda akwai musulmi da yawa a halin da ake ciki kuma a yau asabar kasar pakistan ta faɗi cewa an kashe sojojinta guda hudu wani soja kuma ya jikkata a lokacin da 'yan ta'adda daga tsallakin iyakar afghanistan suka buɗe wuta a wasu wurare biyu a gundumar dir aka kai harin harbi mafi muni inda dakaran pakistan suke gina wata katanga a kan iyakar kasar a lokacin da aka kai masa hari daga wancan bangaren har sojoji uku suka mutu ɗaya kuma ya samu rauni Fannin yada labaran rundunar sojan kasar ya ce an kuma kashe wani soja a lokacin da wasu ɓata gari daga bangaren Afghanistan suka yi wa wata tawagar dakarun sintiri kwantan bauna a jiya jama'a da marice a arewacin gundumar Waziristan. Sanarwar ta kuma ce an kashe biyu daga cikin maharan a musayar wutar da ta auku. hare-haren 'yan bindiga na bakin iyaka a kan dakarun pakistan da ke gina katanga a bakin iyakar kasar mai kusan tazarar kilomita 2,600 tsakaninta da afghanistan ba sabon abu ba ne Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu har yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da mai da martami game da shirin gwamnatin Muhammadu Buhari na ƙarin harajin VAT duk da dagewar gwamnati cewar harajin ba zai shafi talaka ba talakawan na ganin lamarin ba haka yake ba ga wakilinmu baban gidan jibrin da ƙarin bayani 'yan najeriya dai na ganin matakin na gwamnati na karin wannan haraji zai taimaka wajen hauhawar farashin kayayyakin masarufi na yau da kullum sai da kuma a ta bakin wasu masana tattalin arziki a najeriya irin su dr dauda muhammad kwantagora lamarin ba haka yake ba bayanan da aka yi cewa wannan zai kawo hauhawan kayan farashin kaya a ƙasa ya sa kuma kuɗin ƙarin kuɗi da aka yi na albashi watan darajar naira ko kuma darajar abin da mai karamin albashi zai sayi ya ragu da kuma cewa kamfanoni za su rurrufe a gaskiya wannan a bayanin ba haka yake ba saboda shi wannan haraji ba kamfanin ake ma haraji ba shi kamfani kamfanoni suna biyan haraji na riban da suka samu kuma sauran ma'aikatan gwamnati suna biyan haraji ne akan albashinsu ko kuma kananan kasuwanci suna biyan haraji ne a kan ribansu ko kuma irin kayayyakin da suke yi to amma shi wannan haraji din na VAT haraji ne na musamman waɗanda masu hannu da shuni ne waɗanda kuma ko suna da hannu da shuni suna buƙatan kashe kuɗin su ta hanyoyi na jin daɗi. To ko 'yan Najeriya sun gamsu da irin waɗannan bayanai na gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma masana na tattalin arziki ga dai Malam Muhammad Sani wani malami a jami'ar jihar Kaduna. Gaskiya mu gamsu ba saboda shi talaka kullum ai shi ake cuta yanzu kamar su masu hannu da shunin ai suna da kuɗin da za su biya wannan vat din ba tare da sun ji wani abu ba yanzu misali in ka ce ma'aikatan gwamnati ne ko wasu 'yan majalisu za ka tara mutane ne masu kuɗi miliyoyi suke ɗiba a ƙarshen watan nan to shi talaka da misali yanzu talaka da ke ɗaukan naira dubu talatin ko dubu sittin a wata ka ce ya biya vat sannan kuma ka samu wani dan majalisa ko wani famsa ko wani babban mutumin da ake bashi wata miliyan goma sha miliyan ashirin ka ce shi ma ya biya vat to da wancan mai karban miliyan ashirin da wanda yake karban dubu sittin duk sun biya abu daya shin talaka an taimake shi ko ko ba a taimake shi ba mun duwa za mu ga ba a taimake shi ba amma kawai hanyoyi ne muka dauka yanzu a kasan nan wanda duk ya haura ya isa wani waje yake so ya wani abu sai a kirkiro wani abu a ce gashi a yi ayi dan amfanin talaka ne ba wani abu da ake dan amfanin talaka a kasar nan duk mun riga mun sani kuma babu yanda talaka ya iya amma kuma kullun waka ake masa cewa in ya yi zaɓe za a yi kaza in an yi kaza za a yi yanzu in an tattara baɗin na har yanda ake cewa a ƙarshe za a raba wa gwamnatoci su inganta rayuwar al'umma shin eh kuɗaɗen man ma da ake bawa a ƙarshen wata a ce kowane wata ga abin da da aka ba gwamnati har yau har gobe har jibi suwa ke zuwa su duba su ga cewa an kashe abubuwan nan yadda ya kamata kuma talaka ya amfana babu abinda gwamna ya ga dama shi zai yi abinda ciyaman na karamar hukuma ya daga dama shi zai yau ba wani wanda aka taba ji an daure a matsayinsa na gwamna gona shugaban karamar hukuma dan bai kashe kuɗaɗe na yanda ya kamata ba babu shi kullum haka muke jiya yau a mako mai shudewa ne da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi bayanin cewa za ta yi karin farashin ko kuma haraji na fat da kashi bakwai da dugo biyar tamkar dai karin kashi hamsin kenan daga shekara mai zuwa matakin gwamnatin tarayyar dai ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati ta rufe kan iyakokin najeriya wanda hakan ke ci gaba da haifar da yanayi na wahalhalu da kuma tsayawar kasuwanci tsakanin najeriya da kuma makwabtanta babangida jibrin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma ga hira ta musamman da wakiliyarmu ta sashen Hausa Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar yaƙi da cutar ta ƙasa Aliyu Gambo game da cutar ƙanjamau wato AIDS. Shugaban hukumar kula da yaƙi da cutar ƙanjamau ko kuma AIDS ko sida Aliyu Gambo ya ce babban ƙalubale da hukumar ke fuskanta a yanzu shine cewa yawancin ƙasashe da ke ba da tallafin sun janye tallafin da suke bayarwa. To duk lokacin da aka ce abu taimako ne to ka cewa ba na dindindin ba ne ba musamman ganin abin da ya faru da sakamakon da muka samu yanzu shine akwai mutanen da suke dauke da kwayar cutar kanjamau din a cikin jama'a waɗanda su sun kasa fitowa su gwada kansu su ma san ko suna da akwai ko basu da shi wasu kuma sun gwada sun san suna da akwai basu iya zuwa su dau magani dalili saboda tsangwama da kyama amma duk da wannan kalubale yawan masu dauke da kwayoyin cutar ya ragu daga miliyan uku zuwa miliyan ɗaya da rabi a nan aliyu gambo ya ba da hujja dalili saboda magungunan da mutane suke sha waɗanda suke tasiri sosai wajen ɓatar da cutar daga cikin jini in cuta ta ɓata daga cikin jini ba a yawan yaɗa ta a cikin mutane sannan kuma maganin yana hana mutane eh, cutar ta lalata musu jiki ko ta lalata musu garkuwan jiki wannan shine babban fa'idan da aka samu da ci gaba wanda kuma shine abin da ya tasiri matuka wajen yakin cutar kanjamau a najeriya babban makasudin abin da ake kokari ma ake so in yi yanzu shine a samar da hanyar da za a samu ɗorewa na ba da waɗannan magunguna ko da kuwa inda muke samun kuɗi ko masu tallafa mana sun janye ko kuma sun nuna cewa akwai wuraren da suke ganin ya kamata a saka kuɗin fiye da nan wurin. Ta yaya aka samu wannan nasara? Ga Aliyu Gambo da ƙarin bayani. Yana ɗaya daga cikin abin da muke aiki tukuru a kai mu tabbata cewa mun fitar da wani abu wanda zai kasance akwai kuɗi ko da yaushe wanda yake za a iya sayan magani Eh, magani ba zai yanke ba sannan kuma abubuwan da ake bukata don tabbatar da maganin sun isa wuraren da ya kamata a amfani da su su ma ba su yanke ba. Na tuntuɓi shugaban kungiyar Umma Support for HIV AIDS dan Juma Abdullahi koya suke tafiyar da masu neman taimako a daidai wannan lokaci ga abin da yake cewa. Yanzu maganan da ake ciki mutane da ke fama da ciwon kanjamau suna cikin wani hali abin da ya kamata a yi shine ya kamata a zo nan najeriya akwai masu kuɗi wanda za su iya taimaka ma irin waɗannan mutane saboda su ci gaba da zaman lafiyan da suka saba da shi amma yanzu maganar da ake akwai mutane da dama da samun magani ma yana da waya wani yunkari majalisar wakilai ke yi wajen jawo hankalin kasashen waje da ke ba da tallafi domin su ci gaba Shugaban kwamitin hulɗa da ƙasashen waje Yusuf Buba Yakubu ya yi bayani. Majalisa tana sane da wannan kuma aikin majalisa ne su tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu sauke a duk wani hali da suka sami kansu. To na tabbatar ana aiki a kai kuma za a tabbatar an ci gaba da samun tallafi daga kasashe daban-daban na duniya kuma yin akwai dokoki wanda ya kamata majalisa ta yi domin a kara samun sauki ma wanda suke da wannan cuta wannan kwamiti za ta kawo a majalisa a duba a yi aiki a kanta. Abin jira a gani shine irin kokari da hukumar kula da yaƙi da cutar kanjamau za ta yi wajen haɗa kai da majalisar ƙasa domin a ci gaba da yaƙar cutar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Aboki Adalla a gaida Madina Dauda. Masu sauraro kada a shafa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe 11 na safe da minti 17. To yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji babi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakarta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare, ga kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala. wanda ya fara da cewa. Zan fara daga ma'anar kalmar ilorin. Kalmar ilorin kalma ce ta yarbanci wanda shi ne sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai. Hmm. Abin da take nufi shi ne wato wasa makami ko wasa takwabi. Hmm. ne ma'anar kalmar ilorin. Su yarbawa suna da wani kuduri ko abin da suka dogara da shi ko suka kafa a kai cewa idan za su je yaƙi lokacin suna karkashin daular oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa hmm. akwai daular ghana akwai daular songhai akwai daular oyo akwai daulolin kasar hausa akwai daular benin ma da sauransu hmm. so idan mutanen da ke karkashin daular oyo ko masarautar oyo za su je yaƙi suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin ilorin wannan dutse ana kiransa okuta ilorin mm. shi okuta ilorin babban dutse ne wanda a nan ne suke wasa takubansu sannan su tafi yaƙi saboda idan sun wasa takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cinsu da yaƙi mm. shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira idi afe wani yanki da ake kira idi afe a cikin wato yankin wato kasar ilorin wasu sun mai da shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wani al'ada ta kafu ga jama'ar yankin ilorin ba a taba cin su da yaƙi ba saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin su da ya gabata a baya manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa in an masa kudi zai iya kaiwa kamar dala miliyan biyar to hmm. wannan takaicen takaitawa kenan bisa abin da ya hmm. shafi kalmar ilorin to idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na ilorin yanki ne da yake kasar yarbawa kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta 2007 wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum 847 da mutum 582 hmm. sannan yana cikin jihar kwara ne a yanzu wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin najeriya sannan yanki ne wanda mutanen yarabawa suka kafa kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a kasar najeriya idan ka cire maganan hausa fulani da sauransu sannan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na oyo empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi saboda abin da ya shafi wancan okuta ilorin inda wannan babban dutse yake wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa ta su kafin su tafi yaki tun shekara ta dubu da ɗari hudu da hamsin wannan yanki yake da ɗumbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji sannan kuma suke yin da abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu hmm. sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin najeriya a shekara ta 1897 lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo sai zamanto akwai wani kamfani da turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a wato royal niger company to wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na royal niger company a shekara ta 1897 hmm. sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin najeriya a shekara ta dubu tara cif cif a wannan yanki hmm. amma idan aka duba baya bisa tarihi za ga cewa yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su fulani da hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar najeriya da yankin kasar hausa da kuma wajenta ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki mm. wayanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki. Mm. an yi da karni na goma sha tara ya shiga a lokacin jihadin shehu dan fodiyo shehu usmanu dan fodiyo saboda an yi jihadin shekara ta dubu da dari takwas da hudu sannan yakin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda shehu ya ba tuta to wannan gari na ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin shehu dan fodiyo a cikinsa Hmm. duk da dai cewa shehu dan fodiyo ya rasu shekara ta bakwai. sannan wannan yanki ya zo ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta 1824 hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaki wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa tsantsa zalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yada musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa san zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya ƙare mulkinsa daga shekara ta 1842 sannan bayan shi akwai shi ta ɗan saliri wanda ɗa ne a wurin salih bin ali dan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu takwas da da arba'in biyu zuwa shekara ta dubu takwas da sittin. Hmm. sannan akwai sarki zubairu dan abdulsalami shi ne wanda ya karbi mulki daga shekara ta dubu takwas da sittin zuwa shekara ta dubu takwas da sittin takwas kaga ya shekara takwas kenan hmm. sannan akwai shita aliyu dan shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman dan fodiyo hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta 1868 zuwa shekara ta 1891 sannan akwai moma dan zubairu wanda ya fara daga shekara ta 1891 zuwa shekara ta 1896 sannan akwai sarki suleimanu dan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu takwas da da shida ya kare a watan hudu ga watan janairu na shekara ta dubu tara da da arba'in daya a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayin ta na najeriya sannan a shekara ta dubu tara da sha biyar zuwa watan nuwamba na shekara ta dubu tara da sha tara an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu da tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu da tara da hamsin da tara aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai naini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim kwalafo dan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suka suke mulkar wato kasar ilorin fulani to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar ilori yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house da ke an samu tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa a huta madalla kafin mu kammala shirin ga maryam ta dawo da labarai amma a takaice To a takaice wata fashewa da gobara sun auku a wani babban kamfanin sarrafa man kasar Saudiya da ake kira Aramco a gabashin kasar a cewar wata tashar tauraron dan adam mallaka kasar Saudiya yau Asabar ba tare da bayyana dalilin fashewar ba. An ji karar harbin bindiga a wasu hotunan bidiyo na yanar gizo da aka dauka daga Bokyak da ke kusa da lardin mam a gabashin kasar. An ga hayaki ya tarnike wurin kuma wuta tana ta ci daga nisa. Wata tawagar wakilai 'yan kungiyar Taliban sun je birnin Moscow sun kuma tattauna da jami'an Rasha jiya Juma'a mako ɗaya bayan da kwatsam Amurka ta soke wata tattaunawar sulhu da kungiyar mayakan kan kasancewar dakaran Amurka a Afghanistan. Kafafen yada labaran Rasha sun ambaci wani mai magana da yawon 'yan kungiyar Taliban ta fannin harkokin siyasa Sohail Shahin yana cewa tawagar wakilansa sun gana da jakadan shugaban Rasha a Afghanistan. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon nigeria niger Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Haidu Haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Joe. Ni Hadiza Kyari ke cewa sai mun sake haduwa insha Allah a shirin mu na dare.